نعم القول ما هو مالك لا أقسم بالله نعم النكد مطلق وكما النكد خارج من الداخل وكما الأجل أحب إليه أن يتودع شنو قلت أن أقوله خارج أحب أحب إليه أن يتودع أنت أن يتودع جميلة ولا شكرا هذا يا هذا يتم ذلك كل أن هذا الزمان إلى هذا الثلاث فإذا وانا أقول شكرا أحب إلى أن يتودع فوجوه مكينة

a neman ne zai yi hudu ba limanin alfa zai yi hudu ba bayan ya yi hudu ya kare wannan a yi kiran sallah a yi a zahar raka a biyu ya sanya ne wa a tashi a kira a yi da asar raka a biyu ta ga in kaji ba an yi da asar cikin lokacin a zahar wannan shi a cikin da yake da ne. tabbas an jawo a zahar an jawo da asar ta kuma cikin lokacin da a zahar ko ka ga in kaji ba cikin lokacin da aka yi ba wannan shi a cikin da yake da ne. an jawo na asar cikin a zahar to shi ko jami'i wanda aka ce mu jami'i tori wanda aka tsakanin magariba da ishari ita magariba sai lokacin ta ya kare jin lokacin ta ya shigo karshen lokacin ta karshen mutanen ta sai a yi ta ana kare ta isha'in mota isha ina shigo wata ayi isha ne ta ga wanda shi kuma da mai gwani su ne da su ta tsaye na za a ke kada a yi kai ba jami na ba saboda ta gani ba mai ba an yi ta karshen motarinta ya ta kuma isha an yi ta farko motarinta dole shi aka ce mai jami su ne wanda kuma jami kwarari ne. a suna da bambanci wasu turare na wanda ya kasance a dangana kurena asali ne kurena amma ɗoro ɗoro na da fara da shi kuma tana sai ta tana shi kuma wannan ɗorawa ga ta wajen yin da suna sun wanki wala da ba cikin tambaya ta

cikin su da wajen to don haka za a gama da wannan riwaya shi buhari rahimahullah wannan ziyarar ta inganta ba gune ko kuma wannan hanya da gudun riwaya shi ga san buhari shi na tsayawa shi sannan ta kware wajen ingancin hadisi don haka ga idan wani abu ya zo wanda ya kasance shi na cikin hadisi amma wani shi da ya ruwa ya duce ba saboda hanyar da ya fi kira din da ya sa wannan bai shigowa cikin nan shi na da shi ba zai da shi ba amma ga ta ce ne. نعم نعم Abu a ana ya samu ne tsakanin azahar da azahar ko da azahar da azahar a samu jami su in yanzu ka shigo matsalar sallar azahar kai yi ta ƙarshen muhutarin ta tana kare ta cikin da rubutun mutane ya zama yadda su ne wanda shi da aka ce yau mai yi ya umari da yau tara wannan kowa da ne shi yadda su da mai lahiya da mara lahiya da mai uzuri da mara uzuri kowa da ne yanzu kana zuri kana kana zuri kana kana rubutu ko kana karatu a zahar ka samu ka zama ne sai ɗan ƙarshen mu mutane a zahar yana kai ƙarshen mutanen ta zai ka tashi Sai ka sallar sai ka sallar azhar kana karewa da asar na kai da aka ta tashi guda wannan ya halatta ya so ga suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗi lokacin sallar lokaci gona ya yi sallah farkon lokaci gobe ta yi kuma ta jar rashin lokaci ce hannun aka kamar lokacin da ya ji kusa ne sallar azhar an kiyaye wannan ko wanda sai ba a samu irin wannan sura sallar magana ba ta ɗaya baiwa irin wannan sura sai dai sallah lokaci guda ya yi ta amma duk ba ita ba duk sauran salloli ya yi su farko ya yi su ƙarshe musan ma isha shida yana yi sakkiyar sakkiyar da ne ya ce ba zan in matsa masu mata ba da wannan lokaci shi ne lokacin da isha yi. a karan kuma mutum ya samu jam'in